muna matukar mika gaisuwa da godiya ga Allah da ya sake dawowa da mu wannan yammaci na juma'a na asabar ya ku bayan Allah wancan bakwai mun zauna nan muka yi wa'azi muka yi nasiha game da yanda Allah yake tausaya muna yanda Allah yake saukar da rahama a kanmu yanda Allah yake jin tausayinmu yanda Allah yake muna rahama yau za mu yi wa'azi a kan zikiri za mu yi magana a kan zikiri a kan fadala na zikiri ya ku bayan Allah ba sallah kawai ne ake bukatar ka yi ba akwai abin da ke da fadala da in ka kara shi da sallan shekaru ya baka lada mai tarin yawa amma waɗansu idan suka yi sallah suna ga ya kare kenan da an yi sallan ya ƙare kenan to bai kare ba akwai zikirori akwai azikarai wanda idan kana yin shi wallahi tallahi kai da wahala na duniya ya ƙare wallahi jama'a inda a ce mun rika zikiri mun rika azkar muna yi wallahi da ba mu wahala ba mu gajiya da rayuwanmu ya muna sauki kaga zikiri wallahi yana kawo arziki zikiri yana kusantar da mutum ga Allah subhanahu in kana son Allah ya yadda da kai in kana son Allah ya biya maka bukata in kana son ka samu daraja a duniya to ka kama abu guda biyu kiyamun laili da zikiri ka kama kiyamun lail da zikiri idan ka kama kiyamun layil da zikiri wallahi ya ishe ka ya ku bayan Allah ku saurara ku ji annabi muhammad ya ce sabakal mufarridun sabakal mufarridun masu ifiradi sun tsere masu ifiradi sun gudu da lada mai yawa sahabbai suka tambayi annabi muhammad ya rasulallah suwane ne almufarridun suwane ne almufarridun shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musu azzakirin allaha kasiran wa zakirati maza masu ambaton allah da yawa da kuma mata masu ambaton allah da yawa maza masu kiran allah kowane lokaci ka gan shi yana rike da tasbaha ko yana amfani da hannunsa ko kuma yana amfani da wani kalkuleta yana ta ya Allah yana ta astaghfirullah yana ta subhanallah yana ta ambaton Allah yana ta kiran Allah in ji Allah ya ce su ne almufarridun waɗanda suka tsere da lada in ji annabi Muhammad ya ku bayan Allah kamu yi wasa da zikiri zikiri yana da fadala mai tarin yawa wata rana wani tsoho ya zo wurin annabi muhammad ya ce da annabi muhammad inna shara'i al-islam qad kasurata alayya wa qad kasurtu shar'o'i na addinin al-islam ya yi yawa kuma gashi annabi na sufa ni sofo ne yaya zan yi gashi abubuwa na musulunci suna da yawa kuma gashi na sufa ma'aikin Allah yaya zan yi annabi muhammad ya ce da soho la ya zalu lisanuka rataban min zikirullah kada ka bari bakinka miyon bakinka ya bushe ba tare da kiran Allah da istighfari da ambaton Allah ba Allahu akbar sofo ma kenan sofo ma kenan amma annabi Muhammad ya ce kada ka yadda miyon bakinka ya bushe ba tare da kiran Allah da zikirin Allah ba Allahu akbar wato kada ka ce wai don kasufa yasa is no need ba shi da amfani in kai zikiri kai dai naka ne ka shigo masallaci ka yi sallah ka tashi ka fita ka je ka zauna kana fira a'a ka yi zikiri ambace Allah kira Allah ya ku bayan Allah mu kasance a cikin kiran Allah har zuwa lokacin da numfashinmu zai ɗauke. ma'ana har zuwa lokacin da za mu bar wannan duniya mu kira Allah mu ambaci Allah mu yabi Allah Allahu akbar ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu saboda ayyukanmu da muke gyara wannan abubuwan da muke yi jama'a shi zai cece mu a cikin ramin kabari idan muka taso ranar alkiyama muna cikin rahaman Allah ya ku bayan Allah annabi Muhammad ya ce da soho kada ka bari miyon bakinka ya bushe ba tare da mai ba ambaton Allah ba ku ji abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani Allah ya ce muna inna fi halki samawati wal ard la ayatin albab in ji Allah Allah ya ce inna fi halki samawati wal ard la ayatin albab wai daga cikin halittar sammai da kasai in ji Allah ya ce ayoyi ne amma ga suwa mazuwa hankula ga masu hankali jama'a suwa ne ne masu hankali suwa ne ne mazuwa hankula Allah ke magana fa Allah ya ce daga cikin ayoyi daga cikin halittar sammai da kasai ayoyi ne a wurin Allah ayoyi ne in ji Allah amma ga suwa ga masu hankali ga mazuwa hankula in ji Allah to su wane ne mazuwa hankula eh masu kuɗi a'a malumma a'a sarakuna a'a limamai a'a jama'a su wane ne mazuwa hankula Allah ya ce allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi halqis samawati wal ard Allah ya ce masu hankali su ne allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'uda waɗanda suke ambaton Allah a saye me shi yana cikin tafiya amma yana istighfari me shi yana saye amma yana kiran Allah me shi na zaune amma yana kiran Allah me shi na kwance amma yana kiran Allah da safe Allah da rani Allah da daddare Allah Allahu akbar Allah ya ce allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'uda zikiri kenan zikiri kenan ya ku bayin Allah in ji Allah ya ce zikiri yana da fadala ku ji abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani waskur rabbaka waskur isma rabbika wasabbihu bil ashiyyi wal ibka ka ambaci sunan ubangijinka sannan ka ambace shi ka sarkake shi safiya da marance ya ku bayan Allah ku dubi annabi Muhammad ku duba annabi Muhammad Allah ya ce mai yayi ambato yayi zikiri qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurubiha annabi Muhammad ya ku bayin Allah ma'aikin Allah ne fa Allah ya gafarta mai inda ya yi laifi masoyin Allah ne Allah ya masa gafara amma shi Allah ya ce mai ya ambace shi ya kira shi da safiya da kuma marance to mu menene namu jama'a idan annabi muhammad ya ambaci allah safiya da marance mu sallan kawai ta ishe mu ashe sallan kawai bata ishe mu ba ya kamata mu hada da zikiri wallahi baba ko yayana ko kanuwana da kike saulare na waje idan kina son Allah ya yarda da ke idan kana son Allah ya yarda da kai baba idan kana son ka zama waliyin Allah wallahi she ka gama da zikiri she ka gama da azkar kana kiran Allah Allah yake ce mu na cikin alkur'ani wa zakirina Allah kasiran wa zakirati a'addallahu lahum maghfiratun wa ajran azima maza masu ambaton Allah da yawa da mata masu ambaton Allah in ji Allah ya ce ya musu tanadin gafara Allah ya tattara musu gafara masu yawa Allah kuma ya ce musu ya musu tattalin kyauta alhairi sakamako mai yawa Allah yana jiransu da shi ya ku bayan Allah masu zikiri ba su shiga wutar ranar tashin alkiyama ahadu la ilaha illallahu wallahi wallahi wallahi masu zikiri ba su shiga wutar ranar tashin alkiyama masu ambaton Allah masu kiran Allah ba su shiga cikin azaba ranar tashin alkiyama ku ji abin da Allah ya ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirati a addallahu lahum magfira wa azima Allah ya riga ya gafarta musu Allah ya musu albishir na tanadi na alhairi na sakamako abinda suka yi a duniya ranar alkiyama Allah yana jiran su da shi Allahu akbar ya ku bayin Allah mu yawaita zikiri mu yawaita azkar kada ka ce wai saboda kana sallah in kayi sallah shi kenan ya kare. ka kama hanya ka fita waje a'a Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah Allah ya ce izkurullaha zikiran kasira ku ambaci Allah ambato mai yawa ku yi zikiri Allahu akbar ku ambaci Allah dare da rana ku ji abin da Allah ya ce wa sabbihuhu bukuratan wa asila ku ambaci Allah dare da rana safiya da marance Allahu akbar ashe ba sallah kawai ne aikin ba ba ku ji abin da Allah ya ce cikin alkur'ani ba da Allah ya ce inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar shi me yace gaba wala zikrullahi akbar Allahu akbar she tuna muna cewa zikiri fa akwai fadala fa kaga ka duba sallah ai an gwada maka ladan da za a baka an gwada maka iya ladan da za a baka maluma suna faɗi muna lada kaza za a bamu in muka yi sallah in muka yi kaza a ba mu lada kaza amma zikiri fadalan shi da yawa ne eh mai zikiri da wanda bai zikiri wanda ke tunawa da Allah da wanda bai tunawa da Allah wanda ke ambaton Allah da safe ya yi zikiri o she ya huta da marance kuma ya continue ya ci gaba yana la ilaha illallah yana ambaton Allah yana zikiri in ji annabi Muhammad wai kaman kwatankwacin matacce ne da rayayye watan wanda ke yi wanda ke yi ya fi wanda bai yi jama'a mu sani zikiri duk wanda ya rika zikiri wallahi tallahi ya huta da bala'i da musiba da fitina na duniya gaba ɗaya in kana zikiri kana kiyamun laili wallahi in kaga ciwo yana, fuskantar fuskantanka ka sani wani jarrabawa ne daga Allah amma ba wani abu bane saboda kaga in kana zikiri wallahi rahaman Allah na kusantanka ne idan zikirin ya zo ya shige ka ya aure ka wallahi tallahi shi ke sa da in na zo wurinka na ce malam ina cikin wani halin kakani ne malam ina son ka ka taya ni da addu'a da ka ɗaga hannunka ka ce Allah ka biya da wani bukata shi Allah ya bi Allah ya karbi addu'an gaba ɗaya Allah ya biya mai bukata saboda me kai kana kusanta da Allah kowane lokaci kana ambaton Allah amma jama'a ba mu damu ba ba mu koyo yadda ake zikirin ba mu koyo ga kuma zunubi da yawa a kanmu sabon Allah mu da yawa kullum idon mu shi yayi sabon Allah kafa mu shi yayi sabon Allah hannun mu shi yayi sabon Allah kullum muna cikin sabon Allah amma me ba mu neman yaya za mu yi Allah ya gafarta mu ya kusanta da mu annabi Muhammad ya ce ba wani bawan Allah ma alal ardi ahadun ya kulu la ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah jama'a ku saulara muna koyo ne yasa zan kuma repeat annabi Muhammad ya ce ba wani bawa a duniya ba wani bawan Allah a duniyan ga da zai tashi ya faɗi la ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala kuwata illa billah face Allah ya gafarta mai zunubin shi gaba ɗaya in ji annabi Muhammad ya ce ko da sun kasance kaman kumfan teku Allah shi ya gafarta mai Allahu akbar hanya mai sauki da Allah zai gafarta maka ya gafarta mini ya gafarta miki ya gafarta muna jama'a hanya mai sauki faɗiwa kawai za ka yi dauki kawai la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah aliyul azim wannan kawai zaka faɗi inji annabi wai shi Allah zai gafarta maka zunubinka Allah zai kankare maka zunubinka Allah ya ce wai zunubin nan naka ko da sun kai kumfan teku shi Allah ya me ya share su in ji annabi Muhammad ina maimaitawa saboda mukama don ba shi da wani wahala jama'a la ilaha illallah, wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah very simple jama'a ka ɗauki tasbaha kana neman kusanta da Allah kana neman Allah ya yadda da kai laifi da yawa kanka ta yaya Allah zai yadda da kai kana neman Allah ya gafarta maka laifin ka da yawa ga gulma ga munafunci maganan da ba naka ba ma ka saka bakin ka a ciki an rubuta maka zunubi to kana son Allah ya me ya goge su ya share su a yafe maka yaya za ka yi ga hanya mai sauki Allah zai gafarta maka in ji annabi Muhammad. Ma'aikin Allah ya ce, Babu wani bawa a duniyan nan da zai kawo abinci ya zo ya ajiye abincin gaban shi, zai ci abinci, ya ce, Bayan ya yi bismillah, ya ci abincin nan ya kare cin abincin, shi ya ce, Alhamdulillahi lazi, a ta'amani haza ta'am, wa ne min gaira hawil minni wala kowa. Allahu akbar. annabi Muhammad ya ce kana faɗin wannan zunubinka ana goge su ne Allah zai kankare su za a share su hanya masu sauki amma mutane ba a damu ba so nawa muke cin abinci jama'a kaga mutum ya ci abinci ya kare wata ma da kenshin abincin take yawo cikin gida alhamdulillahi lazi ata'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi awil minni wala quwwa wannan addu'an in ka yi bayan ka gama cin abinci Allah shi ya kankare maka zunubinka Allahu akbar Allah yana so mu jama'a Allah yana kaunan mu saboda lokaci bari yi gudu da sauri eh annabi Muhammad ma'aikin Allah ya ce ba wani bawa a duniyar nan da je zo in je ɗauki riga ya saka riga kawai in ka ɗauko riga za ka saka da safe ka fito aiki ko ka fito waje ka shakata idan ka ɗauko rigan nan Shekarika ka rigan she ka ce alhamdulillahi lazi sakhani haza sau wa ki min gaira hawil minni wala kowa wannan addu'a da kai kamin ka saka rigan nan in ji annabi muhammad wai zunubinka laifin da ka aikata so saba wanda ka yi kwakwaba wanda ka yi in ji annabi muhammad wai shi allah ya goge su shi an share su allahu akbar ya ku bayan allah mu ji tsoron allah mu yi kokari wannan addu'a mu yi kokari mu koye su wannan shi in kana bidan kusanta da allah wallahi shi ka yi wani abu shi ka samu kusanta da allah amma wannan addu'a da yawa ba su iya ba da yawa ba su iya shi ba kuma addu'a ne waɗanda ke ba su da wuya addu'a ne very simple addu'a ne mai mai sauki amma jama'a ba a koya ba a iya ba yau in ka zo ka sai husnu muslim ka samu wannan rikodin da muke yi ma shi ma sidin by nasuki ya fito kasuwa an fara sayarwa in ka zo shago na za ka same shi ka saya ka koya in kana son kanka da rahama ka bidi eh idan baka san shago ba next week saturday ina nan insha Allah in ka zo ka tambaye ni akwai pen drive akwai cd ka samu ya ku bayan Allah izan muna son Allah ya yarda da mu wallahi sai mun tashi mun saya mun nemi yaddan Allah shi Allah ya yarda da mu in ji annabi Muhammad ya ce idan kana son ka samu gafara na Allah za ka iya ɗaukan tasbahanka ka ce subhanallah wa bihamdihi wanga very simple ne kowa ya iya ya kama subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi annabi muhammad ya ce wanda ya karanta wannan wanda ya faɗi wannan Subhanallah wa bihamdihi idan ka ja wannan Allah zai kankare maka zunubinka Subhanallah wa bihamdihi in ji annabi muhammad ya ce kalmatani hafifatani alal lisan Sakila tani fil mizan tani ila rahman wai kalma guda biyu tani ala lisan wanda yake da sauki akan halshe wurin faɗi wanda kuma yake da nauyi akan awo idan an ɗora akan mizami yana da yana da nauyi yana da weight a wurin Allah yace Habiba tani ila rahman yana da yafi soyuwa a wurin Allah kalman da Allah ya fi so kalman da Allah yake yadda da shi subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim ya ku bayan Allah azkarai wanda Allah zai gafarta mana zunubi wanda Allah zai mai zai yadda da mu wanda Allah zai mai zai muna rahama wanda Allah zai gafarta muna subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim ɗauki tasbahanka ko yau kamin ka kwanta kai ka yi ɗari subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim ka ja ɗari Allah zai kankare maka zunubinka hanyoyi mafi sauki jama'a hanyar da Allah kuma zai gafarta maka jama'a shine kamar misalin in liman ya yi sallama idan liman ya yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da liman ya yi sallama kada ka yi saurin tashi ka fita ka zauna a inda kake ka ce astaghfirullah so uku allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sauran in baka iya ba kai dai babu komai amma kai kokari ka koya amma in baka iya ba to babu komai kai dai tasbahan kannan, nan kannan in ka rike shi ka ce subhanallah subhanallah subhanallah 33 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 shi 33 wallahu akbar shi ma 33 bayan kayi wanga ka kare kayi ayatul kursi ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la wala haula wala quwwata illa billah idan ka cika kai ayatul kursi inji annabi muhammad wai zunubin ka nan ko da sun kai kun fante ku jama'a mun san kun fante ku ai kun fante ku ai yana da yawa in ji annabi muhammad bakin da bai karya baki mai sarki in ji ma'aikin allah ya ce wai zunubinka ko da sun kai kun fante ku idan kai wannan ana kankare maka zunubinka wa'yansu da an yi sallama suna fita waje ne wa'yansu kuma saboda karya kaga mutum ya ɗauki tasba sup sup sup sup sup sup sup ya kare me kai kana wa kanka karya ba allah kake wa karya ba sub sub sub sub sub 33 ya kai sub sub sub sub sub sub 33 ya kare sub inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bata lokacin ka ka zo masallaci yi wa Allah ibada saboda Allah 33 33 subhanallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar 33 30 very simple kai kai amma mutum saboda ƙarya ya cika kanshi shi ka ga yana sub sub sub nan da nan ya kare 30 sub sub sub inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku bayan Allah mu gyara shi Allah ya gyara muna wallahi kana yi kana karewa manzon Allah ya faɗi zunubinka ana kankarewa ne laifinka ana sharewa ne ana kankare maka duka gaba ɗaya in ji annabi muhammad ya ku bayan Allah saboda lokaci